Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ali Alkarani ya ba da wannan kisar yake cewa wata rana Abban ibn Iyash ya fito daga masallacin Basra bayan Anas bin Malik ya kawo musu ziyara. Ya zo wuce wata bakin kasuwar Basra sai ga wata gawa mutane hudu ne kawai suke dauke da ita. Sai abin ya bashi mamaki ya ce mutum musulmi a garin Basra ta bakin kasuwa mutum hudu ne kawai suke dauke da gawarsa ya ce wallahi zan zama na biyar dinsu. ya raka su aka je makabarta aka yi jana'iza aka binne aka yi komai sai ya tambayi wa'annan mutane hudun ya ce da Allah wannan wane ne haka yanda ba wanda ya zo abun nan jana'izar sa sai suka ce wallahi mu ba mu san wane ne ba amma waccan matar ita ta ɗauki hayar mu ta biya mu ta ce mu zo mu binne shi suna nuna matar matar ta tafi gida yana binta har sai da ta je gida ya same ta ya ce baiwar Allah Allah ya ji kan mamacinki dan Allah wannan wane ne wanda ya rasu kuma wani irin aiki ya aikata haka sai ta ce to wannan da ya rasu dana ne babu irin laifin da Allah ya haramta wanda bai aikata ba abu na biyu baya yi wa iyayensa biyayya amma da ya zo rasuwa sai ya roki a yi masa abubuwa guda hudu abu na farko ya ce mahaifiyata na tuba idan mutuwa ta zo min ki lakkana min kalmar shahada abu na biyu ya ce dan Allah idan na rasu kar ki kira mutane zuwa jana'izata saboda sun sani ni ba mutumin kirki bane ba za su zo jana'izata ba abu na uku ki sa a kwantar da ni a ƙasa ki sa kuma tuna a ƙasa sannan ki taka da ƙafarki ki ce wannan shine sakamakon wanda baya yi wa iyaye biyayya abu na hudu da za ki yi min in ji shi idan an sa ni a kabari ki yi min addu'a ki ce ya Allah inni radiyatun anhu farda an ya Allah na yafe masa na yarda da shi kai ma ya Allah ka yafe masa ka yarda da shi ta ce bayan ta yi masa wannan addu'ar lokacin da aka sa shi a kabari sai ta ji shi da muryarsa yana cewa ya umma inni qadimtu ala rabbin karimin ghafurin rahimin ghairi ghadbadin alayya wala sakhit Allahu akbar sai ta ji muryarsa yana cewa mahaifiyata ki koma gida ki kwantar da hankalinki domin na zo na samu ubangiji na karimi ne mai jin kai ba mai fushi ba ba kuma wanda baya kaunata ba Allahu akbar Allahu akbar ina iyayen da 'ya'yansa sun musu laifi ba sa yafe musu idan ba ku yafe musu ba Allah ma ba zai yafe musu ba ku duba wannan bawan Allah ya aikata laifi ya saba iyaye amma da mahaifiyarsa ta ce ta yafe masa Ta ke samu yardar Allah Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh